Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful Ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiyya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunan mu. sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna godewa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar Kashi Fulalil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar ƙanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko sammu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar Nijar muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya Bismillahir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Yar gidan Yaduku kashi na goma. Ran da aka yi addu'a uku aka fara hidimar fidda sarki, yayin da gimbiya Amara ta sayi duk wani babba a fada. Shi kansa ba mai bai kawo shi za a ba sarautar ba. Sai dai abin da sarauta ta ki sarakunan wanka suka tsaya wa mai inda aka tuntuɓi Nana ta ce ita ma tana goyon bayan haka. Ran da marga yake da kwana bakwai aka waye gari da naɗin sarauta, inda aka je fada don fidda sarki. Sai ga shi da ya je da niyyar zaɓen Umar, sai ga shi ne aka zaɓa. Ana cikin wannan murnar mu kuma cikin gida aka sace Khadija. a gigice aka ga neman yarinya babu ita babu alamar da ƙarshe aka rufe masarautar ko za a same ta amma babu ita ba mai kama da ita tsakani na da mai ido don ya ƙi amayar da fushinsa asali ma cewa ya kai ni can ɓangaren da ake kiwon dabbobi na zauna kwana uku don na ƙara fita hayyaci na ganunuwa da suke masifar ciwo dole aka saka shi a gaba ya ɗauko ya dawo da ni ba za da wani damuwa ba ya cire raunin shi ya ajiye akan kujerar sannan miƙa wa shamiki takardar sakin mariya da amina sannan ya fito daga fadar ya taho sashi na ina kwance saboda zazzabi tunda ne wanka na saka kayana na kwanta a gurin ina shigowa ya daga na zauna sannan ya dauko na da alkyabba ta ya saka mu sarkafi nuna na yi da nashi sannan ya ce ban ga laifin kowa ba sai naki saboda ina tura miki sako ko to me saka kika tawo min da ya kin yi kuskuren da ba zan iya hukunta ki ba amma kuka nake sosai kaina a sunkuye na ce ya hakuri ni kaina ina jin tsanar kaina dan Allah kar ka yi fushi da ni kamar da na ji da laifina. Dago ne ya yi rungume ni sosai yana shafa bayana, hannun shiru, sannan ya ce, Za ki bi ni mu tafi? Dago na ne tare da kallon fuskar shi, na shafa sajen shi na ce, Duk inda za ka ina tare da kai. Limshi idanun shi ya ji hannuna muka fita. Duk wani mafi da yake da mukami a masarautar ya mishi magana, amma bai ce kala ba har muka bar gidan. Jirgin Lagos muka bi zuwa gidan shi na Ikoyi, satin mu biyu muka bar ƙasar, inda ya samu aiki da United States. Mun yawo sosai a kasashen waje. A US ne digiri na na farko a fannin girke-girke, na biyu kuma ne a Dubai a fannin economics. Har izuwa lokacin da muka dawo nan da zama, yana aiki a babban ma'aikatar jirage na kasan nan. Sai dai duk inda muka je yana tuntuɓar ‘yan uwan shi kuma suna zuwa, don hanyar ba wai yayi murabus ba ne. Aji min sarauta yayi ya shiga neman abin da zai dogara da kanshi. Mahaifin Annur shine Sarki Umar. ‘Yan matan da suka koma kwanakin baya, da ta Ibrahim ce, sunan Nana aka kasa mata. ita kuma bi na ‘yar ta ce Asma'u. Kin ji da aka sace mana ke ba wai dan ba ma san ki bane. Sai da rashin jin da ne wa na. Kuma har yanzu ina taba halin. Sai dai ba sosai ba. Dan ba na son ganin ɓacin ran shi yasa na watsar da komai. Shari kullun da ke bin fuskata ne sannan na kenan mutanen da suka sato ne suka yi hatsari har ya duka ta ɗauke ni? Rike hannuna ta yi ta ce faɗa min su waye ya duka da mahir. A hankali na shiga warware mata yadda suka rike ni da irin wahalar da na basu su. Murmushi ta sannan ta ce, za mu koma ai. kuma za mu je mu ga mutanen kirkin da suka rike mana ummi Aisha tunda da sunan ka tashi sannan ku da gulmata don kun ga bana nan ko zuwa ya zo na a gefe na suka sa na tsakiya sai suka bani dariya Zan yi ne na gudu ɗaki na tare da faɗawa gado ina kukan farin ciki ina fita don yi ta shi jikin shi ya shiga shafa bayan ta ce yanzu na je asibitin da yaran da yake aiki suka ce mini ya koma Najeriya kuma na fahimci ummi Aisha tana kewarsa sosai kurin ita zan koma ƙasata a karo na farko Dogon da ta tana murmushi tare da kai hannun da fuskar shi ta ce, Na gode hasken rayuwata. Sun bata goshin ta yi cike da farin ciki. Tension ya haye mai rufa ga ya duka ta sako shi a gaba. Ga mama ita ma ta watsar da batun shi. Wannan kaɗai ya hana shi rintsawa. Akwatin kayan mai je buɗe ya ciro rigunan bacci na ya saka a gaba ya tasan suna kamshin turare na. Ko ta cikin sai baya yi shi ta ni yake. Kullum sai ya tuntuɓi hukumar Jamani, amma babu wani sako. Hankalin shi ya yi ƙololuwar tashi. da ke miskili ne ɓoye abin ya kamar bai damu ba yau ya fito zai je motsa jiki suka yi da ta ya tashi wani lalataccen kallo ta yi mishi kafin ta fitar da goron bakin ta ce makeri mugu dan wofi insha Allah yanda ku karfa da rani ya Allah sai kai ma Allah ya nuna maka dan banza mai sufar bishiyar kuka tana gama faɗa haka ta yi wucewar ta tana zazzaga bala'i ko kallon inda take bai yi ba asali ma sun koyar da kanshi ya cike da damuwa kwance yake akan dogo kujera yayi nisan tunani inda ta taɓa shi Gudu idanuwan shi wanda suka koma ja, da waye zauna yana kallonta. Cikin sanin miya ta ce, "Ya na jau, kai fi likitan zuciya ne, me saka kake damun kanka da tunani ne?" Murmushi isa ya kalli cikin idanunta ya ce, "Fatima, ina son Aisha, amma umma ta raba ni da ita." Abu mafi ciwo shine yadda mahir da ya duka suka wulakanta ta. Rufe mishi baki tai tana girgiza kai kamar za ta fashe da kuka ta ce, "Ya na jau, na san ka karɓa aure na ne ba don kana suna ba, amma ina maka fatan Allah ya baka mutum da tafi Aisha to." don Allah ka rage damuwa magana mai daɗi dinga faɗa mishi har shi ya sanyi wallahi hajiya ki san abin yi dan nikam na kasa gane kanshi tunda waccan bakar aljanar ta bata nan ya koma inda yake in ji sai luba shiru hajiya sadiqa ta tana kallon yadda sosai ga cikin jikin da ya fara girma duk da watanni sun koma baya shike za mu sake gurin wani malamin in ji hajiya sadiqa iwu sai luba ta fasa tare da rungu mai uwarta a can kuma maiduguri tunda aka samu labarin matar mai ta haifi yara biyu mace da namiji jinin gimbiya amurai ya hau sosai gashi kan na hayin ya ƙi hankali haka ma yaran shi duk babu wanda zaka kira kin tsatsi washe gari mami suka haɗa kayan su ina kwanci na gana ta shirye shiryen tafiya har an tattara min kayana wanda ya annuru ya siya min da wanda mami ta siya min wata ƙatuwar teddy da ke ɗakin na rungumo bayan tashi na daga bacci na fito na samu ina rufe duk wani kayan amfanin gida gurin dadda na je na ce dadda good morning jiwaye ya sumbaci goshi na ya ce, queen, morning, ya kika kwana? Alhamdulillah dadda, tafiya kenan? Ni mama na. Je ki brush ki zo ki karya maza. Kuma a ɗaki ne na wanke baki na tare da wanka, na fito. Sama sama na shafa mai tare da gyara jiki na saka doguwar gown mai siririn hannu. Na kai na da gyale. Ina fitowa suka shiga bani abin karyawa a gurguje har na ƙoshi. Shigo ya Anur ya saka ni miƙewa na je na ɗan kwanta a jikin shi na ce, Ina kwana mai pro? Liƙe ne bayan ya tungure min goshi ya ce, Ba zan amsa ba tun da kin kwace min dadda da mamina. Dariya ne ne masa gwalo na ce, Oh dai, saura na ƙwace mai martaba ma. Nan ne za ka san I'm smart. Gudu ina kiyoyi a dukuna, don Allah mu fara sauka a wuce kaji dadda. Na ja sunan a sakalce. Mikiya tare da miƙa min tiri ta yi ce, An gama ranki shi da ɗiku, mamata kuma, babu wanda ya sai ja rage. Tsalle ne na faɗa jikin mami na ce, Yaf, kin gande da ya na? ai dole ya fi son ki tunda akan ki yaban mahaifin shi ni ma ina son yarana ki je da dadin ki ni ma je da yarana dariya duk muka yi sannan muka fito daga gida daga nan airport muka nufa inda muka samu mutane sun fara shiga tuni ya ya gama mana shirin komai muna zuwa aka shigar da komai namu muna shiga cikin jirgin muka zauna shiru kamar abin arziki na kalli mami na ce mami ni kan ku banda abinci sai ku yi tafiya ku maiduguri sabda me kika ce haka ta jefa min tambayar sun kai ta kaina nesa nan na ce saboda mai turguwa ta katanga mana ai da dai bai san shi ba da ya kama shi ya shiga ɗakin shi ko an san waye kallo na tesa nan ta ce dangi bai faɗa komai akan haka ba amma shigo da ya saka ta yin shiru saboda ba shi ɗaya bane har da tawagar mai martaba su ma zama suka yi cike da kunya na gaida su daɗi ya ishe su sai samun albarka suke jirgin mai sauka a garin abu dhabi inda muka huta na awa ɗaya sannan muka shiga wanda zai sauke mu a garin abuja Rafi biyar na yamma muka tara a garin Abuja, gidan dadda da yake tsakiyar mai tama muka fara zuwa. Muka huta, su bai martaba kan sun wuce, mu ne dai muka huta. Dan yaran jikinsu ya yi tsami sai kuka suke. Kwanan mu ɗaya muka nufi dubure saboda jigon da mami take yi. Bishi ne da su ina da tura baki, ba su kula ni ba, sai ma hidima gabansa suke. Da ke mun bar ya a can bai samu hutu ba tukun, sai nan da wata biyu. Mun isa mai dubure da karfe biyu na rana, inda kawai Ibrahim ya turo mota hudu da sojoji uku na police. ga dogarawa da kuma wasu jami'an tsaro shi yana ilorin a can yake aikin sojan shi muna sauka a jirgi sojoji da 'yan sanda suka saka mu a tsakiya ana ta faman kare mu wurin mota da za ta ɗauke mu muka isa muna shiga kuwa suka rufe mota tare da shiga tasu muka bar airport ɗin kowa tambaya yake waye haka kallon garin da ke cike da burgewa don garin ya yi min kyau haka ne ta kalla kalla har muka iso fadin maiduguri kallon wajen fadin da ke har muka shiga ciki inda dandazon mutane suka zo don ganin tsohon sarkinsu muna fita daga mota a hankali ina kallon ko ina na ne ya sara sakamakon jin karar busa algaita kamar zan kifa mami ta wani a birgice na ce ba na son busar dakatar da masu busar aka yi rike ni sosai mami ta ga Abdullahi a hannunta daddana rike da amatul rahman dandan a can aka musu hudu wasu cikin gidan nana aka nufa da ni jikina na rawa duk yan uwan dadda sun hallara amma ban da baba ibrahim hidima sosai aka shiga yi mana ana shigowa da ni na koma daidai sai gaishe gaishe ake yi Nin yayin da dama ta suke tambayar shi wace ce ne. Nin yi musu bayani a natse, ki falon aka shiga koke-koke. Cike da tausayi mama ta kalle shi ta ce, ka rage sa ka damuwa, insha Allah Aisha za ka dawo gare ka. Ban ji daɗin abin. To kai. an zo an haɗe kai ana cin naman ta ko? Wato Safiya ke makin lalace, wannan munafikin ya fita min da ya Allah. Sannan kin sanya shi a gaba kina rarrashin sa. Bayan ni ce ya dace ku rarrasa. Wayyo ni binta na ga ta kaina, na shiga uku, ina zan ga 'yar gidan ya duk wani. tsakani da Allah ya duka ta saka hannu a kai tana kuka ta ihu an batan mata da mariniya kuma ana rarrashin ya mahir bakin ciki ya saka shi miƙewa zai fita ko gaban shi baya gani kamar wanda aka hanka ɗaya kifa tare da tafi kirjin shi yana aman jini alƙur'an tashi za ka yi munafiki makabartar ɗan gulbi ba shiga ta yi ba sai ka je ka neman mariniya Allah a firgice ma mutai kan shi tare da ɗago fuskar shi gani yadda jini ke bin hanci da bakin shi ya saka ta sakin salati tare kwalawa an murkira cike da bakin ciki mama ta kalli a duku sannan ta zari hannunta a kan shi ta ce idan ya mutu ke ma huta ya duka laifi tudu ne kin take nake kina hango na mahir bayan tare kuka tozar ta yarinyar nan idan mahir ya mata ba za ta ji zafin shi kamar da ke da kika rike ta kika faɗa mata magana ba za ta iya jure fushi da kowa amma ban da nayi kika nuna mata cewa ai ita ba taki bace kudan albarkacin roƙon da kika mata ta banji kanki yanzu da gari ya waye shi ne za ku juya mishi laifin da kuka aikata shikenan ya mutu tana kama faɗa haka ta wuce sama ta ɗauko jakarta tare da ɗauko hijab ɗinta sannan ta sako Wuta ta yi kira Najib da Ammar a tare suka shigo gidan. Jikin ya duka ne mugun sanyi tunda hamma mata iya ajiye jinta ta faɗa mata magana sai take jin masifa kunyan mama. Dan tsakani da Allah ta mai da laifin kan ya mahir. Babban asibiti aka nufa da shi inda Najib da wasu likitoci suka rufa akan shi don to rayuwar shi. A mai dokar kuwa ba zan iya koyi farin cikin da muke ciki ba saboda yadda mutane suka nuna ƙaunarsa a kaina da ƙannena. Sai dai aka mami ta ce ne baya baya da kowa muna zaune za mu ci abincin dare amma ni zuciyata da ruhi na tana bauchi juya tokalin nake ya mai rena yawo a ina na jikina mikiya ne na bar musu abincin mina ma mite da ita da ce yarinyar ta faɗa san wani nefa ba dai ta yi ƙarama da su ko aure ya ba ta amsa za ka gidan nake ina kallon yadda aka wadata shi da hasken wuta ina tafiya tare da shakar kamshin queen of the night wuta gidan ne ta ɗauke na juya zan koma na ji an yi sama da ni tare da rufe bakina Iwo nake tare da cilla kafafuna. Hannun da aka rufe bakina ne aka yi rashin dace. Ya san hannun ya shiga bakina tare da gantsara mishi cizo. Girbe hannun ne na kullawa da takira da ƙarfi. Sake rufe min bakina aka yi. Aka shiga neman tura ni cikin fulawa zai haye kaina. Ban san ya kai ba, na ji mutumin ya fasa iwo don yana kaina ne. Dago shi da dai tare da ƙara da duka sosai, sannan ya cire abin da ya rufe fuskar shi da ita. Cik da ta ya tsaye da dukan shi ce, Kanna, ‘yar ciki na ka biyo ka lalata min ita? Kenan shekarun baya kai ne na kama ɗakin da Fisatu bayan zuwan farko da kai. Ganna me na tsare maka ne? Me na ka samu? Yarinyar da kake da sa'ad da ka biyo kan nan. Bakin ciki ya da ta karasa magana sai a lokacin mami ta iso. Dan tana tsoron kar ta fito wani abu ya sami yaranta. Sai ta goya su da abin goyon turawa suka fito. Gani yadda da ya riƙe kanna ya sa ta yi tiras. wai ta inda nake kwance cikin fulawa. Na kifa kaina a ƙasa ina ka kuka. Jikina na rawa ta iso inda nake ta saka hannu tare da ne. Cikin ta ne tare da sakin kuka mai ƙarfin gaske. Ga gaba riga ta a yage. Kallon da ta yi wanda yake riƙe da kanna. A hankali ta iso gaban shi tana kallon fuskar shi da ya iya dasa da idanuwa. Ta ce Abubakar, ya ta aka zo lalatawa ba, kuma baka yi wani abu a kai ba. Lokacin da aka min baka ɗauki wani mataki ba, yau ga ‘yarka da. Jan ya yi cikin ɓacin rai ya fita da shi har gidan sarki Umar. Ya shiga da shi ya watsar a falo a gaban sarki da iyalan shi. Cikin mugun ɓacin rai ya ce, Wallahi Umar, ka zama shaida, zan gashi Usman har lahira. me matsalar shi da iyali na abin da ya faru bayan aka hana ni magana tabbas aikata komai don kare rayuwar yata yayi na farko yayi na ƙarshe idan kuma ya sake kwatanta wani abu zan ba ku mamaki ina gama faɗa haka ya juya ya ba falaran shi a baci cikin bacin rai sarki Umar ya ce wallahi kai asara wai kai baka da wata damuwa sai na san cutar da dan uwanka to ina faɗa maka a bari ba mai san da suka hannunka a gurin sace mishi da wallahi ta kare maka dan sai kotu ce za ta raba ku da shi ka fita ne iyalin shi kaga kai ne babba amma yi girman kwabo cikin burin kunya yi miƙe tare da cewa dan an ga yi karatu ba sai a maida ni mutumin banza shi ne zai mun shari to wallahi zai ga abin da zai faru da ita shi ina gan faɗa haka ya fita daga gidan yana tunawa kanshi asiri da mami ta maida ni ciki na birkice mata ni ba su kai ni gurin yaduko sosai a cikin daren na sosai a cikin daren na daga masa hankali washe gari aka raɗa sunan yara duk shagalin da ake naƙi fita ko ne duk shagalin da ake naƙi fita ko waje asali ma rufe kai na ne a ɗaki ana sallah azhar aka mita wa daddasa ta shi ana murna mami ta buga mun kofa ta kawo yaran da muka zauna dan ita ma tsoro take jika a kuma yi mana illa bayan an watsi, aka sake shirin zuwa dina da kyar ne da na bi su inda addubarin suka zaɓo wani gawan blue aka mun kwalliya duk da haka ba na cikin farin ciki da jin daɗi don duk lokacin da na tuna abin da ya faru tsoro ne yake kama ni sosai cikin rashin ɗaya ya kalli mahaifin shi ya ce wallahi zan kashe ba mai a yau don zo shi ya saka aka ki bani sarauta ta Tsaki ta sanan ta ce, ai ba za ka taɓa samun wannan damar ba. Saboda ce maka ne a kashe har ne idan aka sace ta, shine zai baka damar samun mulki, amma ka ce a batan da ita. Kuma yau zan karasa aiki na nima da huta, ya faɗa a hasali. Dukkan sun yi turko-turko a bakin kofar emergency sai sun tare suke yi, ba kamar ya doko wacce tafi kowa shiga damuwa. A sanye da jib ya fito, wanda shi ma ƙarfin hali kawai yake yi. Da za a buɗe jikin shi babu jini a jikinsa saboda karɓuwar da yake ciki, sakamakon matakin da mahiri yake ciki. wasu likitoci uku ne suka fito su ma a sanyaye dan Allah kaɗai zai iya fidda shi daga halin da yake ciki ba su ba dan zuciyar shi kumbura ta yi ko wannan zuciya yake kanshi a sunkuye jakumar da jibiya duka ta yi cikin tashin hankali ta ce haka saka min da jibu ba za ka taimaka min dan uwanka ya tashi ba waje kan shi tare jingina da bango ya ce ba zan iya mishi komai ba ya duku ba zan iya bashi lafiya ba kowace cuta da maganinta mayar maganin cutar shi Aisha kuka ta suka tare da rike kanta tana faɗin na cuce ka mai sunan malam na zalunce ka zama na cikin ku bai da amfani tun na gaza samun muku farin ciki haka suka yi ta kokawa da halin da yake ciki hidimar taro ake yi amma sama hankali na baya kai zuciya ta kewaye a mayar ke yi ban sanya aka yi ba na zari jikina na tafi ban daki da akan idan mami ina shiga na buɗe famfo na fashe da mugun kuka tare da zuba miran ban dakin ido kuka nake kamar raina zai fita saboda tsabar kewar shi ji ke komai na ba a cike yake ba haka wani ke hango su dadda ba su yi min adalci ba Muni ko babban ɗakin akai duk da na ce masu tsaron kasa ba kowa ya shigo juya ne a tsorace mamice da shigo tana jingina bayan ta a jikin kofar ta zuba min ido gudu hannun da dai na karasa da sauri na faɗa jikinta na ce mami ina ke kina kewa shi ba yaushe ne ake kewa shi ya duk fa kif kaina ne ina dariya mai haɗu da kuka na buɗe baki zan ce wani abu ta yi saurin cewa kina son shi ko Eh, zama ta kai ne cikin mota da ɗanyen yarinta na ce, Ba na son shi, kawai ina kewar shi ne da masifar shi. Dariya na bata, ta yi murmushi ta ce, Gaskiya kina kewar shi kam, tun daga ke a toilet kina kuka, kuma babu so a ciki. Sauri malam, zo mu je mu gaisa da mutane. Abin da na fahimta mami wannan mahauka ta yi, ta sa na wanke fuska ta muka fito, na aka shiga gabatar da ni a wurin manyan mutane. Da aka faɗa musu a ƙwararren lokaci. Cikin haka muka yi sama zaunin gwanin barno inda aka gabatar mushi da ni, ba tare da wani damuwa ba ce yana nema wa ɗanshi mai suna naufal da yake karatu a ukraine murmushi uncle ibrahim ya ce to mu dai bayan za mu aurar da ita ba saboda za mu tura ta riyar karatu da ke gudanar abokin shi ne tare suka jami'a a zaria haka dai muka ci gaba da gaida manyan mutane ta haushi suke bani kamar da rufe kowa da duka ƙarfi da yaji ana wani gabatar da ni sai ka je dole ko da muka koma mu 'yan matan fabula suka shiga zuwa mun tare da gabatar da kansu amsa musu kawai nake yi har aka tashi hankali na baya jikina so nake da keɓe ni ɗaya ne kuka muna dawowa kuwa tunda na shigo ɗakina na saka ki nake rusa kuka rungume ta dina ne ina jin kamar zuciyata za ta fita saboda kewan ya mahir da ya duku da kira mai lalaba ya duka ta dawo gida sai lugu ku kamar za ta hauka, jin dalilin da ya saka ya mahir ya kwanta rashin lafiya kamar mahaukaciya ta dawo gida tana kuka ganin babu mafita tana bugurin mahaifiyarta domin neman mafita Washe gari na ki fitowa duk da yadda dadda yake buga ƙofar. Na fito da ya fuska ta idanuwa na fulu-fulu. Ina gari shi na saukar da kaina ƙasa, wallar da ke idanuna ne suka shiga sauka da sauri da sauri, kamar an buɗe famfo. Mu je ki ci abinci. Ya faɗa min babu su sauki a maganar shi. Da kai ne zan ce na ƙoshi daga fuskar shi tam. Jikina na rawa na wuce a inda aka jera abincin. Tun da zauna nake shisheka kuka, daga dadda mami babu wanda ya kan shi Asali ma banza suka yi ta ni. Na gaza cin komai sai kuka, ran mami ne ya ɓaci ta ajiye cokalinta da mugun ƙarfi wanda ya saka ni ja da baya ina kallon da jikina na rawa cikin isa da mulki ta ce zan baki zaɓi biyu ki ja bakin ki shiru ki karya ko kuma ki tashi ki koma ɗakin ki kuma zan faɗa miki abu na ƙarshe ba za a kai ki baucin ba ki duk abin da zaki ba wuya yarinya ce miki aka gidan sauran daidai yake da sauran gidaje to da yake gani shi ma aikin shebar ya amshi mulkin da ta shine da yanzu muna sudan ki shiga hankalin ki kake bari na fusata da yawa don bani da kyau Duk gudu tashi da bar ina shiga daki na fara farfasa musu duk wani abu da yake cikin dakin tare da wargaza komai da ke jere ina kuka tare da cewa ba na so ku kai ni gurin shi ni ba san zauna da ku ba ni ba na son gidan sarauta ku kai ni gurin shi kawai ni ba na son ku ni ban san ku ba kawai taimako na kuka yi kuma yadda ni inda na saba wayo ya mahir iwo ke musu tare da fasa duk wani abu da bai koshin sa da dai ake cokalin da ke hannunta dai jikinta yana musifar ta nufi ɗaki na buɗe ɗakin ta yi daga komai a lalace ina tsakiyar kwalabe hannuna da ƙafata duk sun farfashe cike da takaici take kallo na ranta na ƙara zafi ko ba faɗa mata bai ta ƙara tabbatarwa da Khadija yar ta ce amma tashi a mabambantan guri ya maida mata yar ta mara da sanin ya kamata rufe ƙofar ta yi ta kira bayan suka shigo aka gyara min ɗaki kaina a cikin cinyoyi na, ina gunjin kuka dafa ni aka yi na dago da sauri dadda ne faɗawa jikin shi ne cikin kuka na ce dadda ka yi haƙuri ba zan koma ba sai dai i musu himmi tashi su je bauchi ya ce min ta da rufe min baki na kallon hannuna na inda na yanke na ce ba na son zuwa na haƙura tun da ba kwaso shiru nisa da na ci gaba da cewa dadda forgive me ka ci wa mami na i'm so sorry kar ta yi fushi da ni da gode ya zuwa banɗaki, ya wanke min hannuna sannan ya saka tushe ya goge min hannun nawa ya dawo da ni bakin gado ya zaunar da ni ina cire kwalabar da ke hannuna a madadin na ji zafin ciwon sai zafin zuciyata da nake ji yana gama cire min ya fita sai ga shi da abinci zama ya bani a nutsi hannun na ƙoshi sannan ya duba pcm ya bani na sha sannan ya gyara min kwanciya da yamma ina kwance da ke zazzaɓi ya rufe ni sai ga antimariam da Fatima sun zo sun gama hirar su za su tafi ne suka shigo ɗakin tashi ne na zauna ina murmushi Fatima ta ce hajjaka ne kin kyauta da suka iyayenki a damuwa sai miki ya ba mai shi masan wannan sarauta yake ne Wani an ce miki bai san me yake yi ba tun bayan batun ki ban sake ganin kwalla a idanun dan uwana ba sai yau kanki kin san illa fushin iyaye kuwa ko an ce miki ba za su kai ki gurin mutumin da yake hauka akan shi bane duk soyayya da miki miki yawan ji bata da wani amfani saboda ke ba ya ta garba ce duk ya ta garba za ta faɗa iyayenta ba ta san su ba Nafisa ta auren dole aka mata ba ta sanya ba mai amma haka ta zauna da shi Mai kirki babu wanda ba a mata ba a haka ta zauna da shi shi ne ke ce musu ba kya ƙaunar su ki kwantar da hankalinki za su kai ki gurin su tunda su waɗancan sun fi iyayenki Kana kama faɗa haka suka bar min ɗakin kuka ne ya kwace min wato har abin ya kai haka kwana biyu tsakani sai bin su nake ina ba su haƙuri ba su ce min ƙala ba abinci ne da da kanshi ke kawo min haɗaki na dan mami ta yi rantsuwa matuƙar na zo gurin cin abinci ba za ta ci ba fushin da take da ni har ya fi na danta kafin a yi mishi wankan sarauta da nan da sati uku ne don haka ya saka na shirya kayana abin ka da babu ya gaske tas ne fakin kayana ranar juma'a muka fara mai maiduguri har da mamu da yaranta horon da take min har yaranta ta hana ni taɓawa. a can gidan sai luba kuwa tana zuwa ta samu hajiya sadiqa da maganar da ta ji take ta miƙe suka bar gidan can wani ƙauye suka nufa gaba da na tsira inda suka shiga wani daji a can suka samu wani tsohon arni kafin su shiga ya daka musu tsawa ya ce ta kuma idan ta haifi cikin jikinta da dawo wurin fa zai amshi ta da hannu biyu baya aiki da ciki sannan mijinta ko ta kwantar da hankalinta zai warke dole ta haɗiye abin da za ta gani da zaran ta yi kwana arba'in ta dawo ko da an miki wani aikin ba za ki gane komai ba saboda yarinya ita ma ba haka nan take ba ku je sa'a tana ga mafiyan goron fa a fita da baya shegu la'anannu bukatar ku za ta biya ku dawo a karo na biyu da baya da baya suka fita duk da basu gan shi ba amma sun tabbatar da cewa magana shi gaskiya ce wata ƙawar hajiya sadiqa ce ta haɗa su da shi hajiya hama sun dawo gida lafiya har tara ko salilu mai gida ranar juma'a muka sauka a bauchi inda sarkin bauchi da tawagashi suka zo amsa mu kasancewar daddaji kan sarkin bauchi ne kuma akwai wasa tsakanin bauchi da barno. tambarin da bauchi ta ce a yakin da suke da sarkin barno mai suna zabgai ita ake ta bugawa tare da algaita jikina da ya fara rawa da ta sa hannun shi da mai riko ne muka ci gaba da tafiya har muka shiga motar da ta zo ɗaukar mu fadar sarki muka wuce inda muka yada zango bayan gaishe gaishe da jajinta abin da ya faru tare da taya da damar na dawowa ta da kuma naɗa shi sarki karo na biyu na hira ta ɓarke tsakanin sarkin bauchi wanda yake kanin maman da ne bayan la'asar muka shirya zuwa gidan dukko. wani farin ciki nake tare da doki da murna wanda ya sa mami dalla mun harara tare da takeicin abin da nake kamar nan sarauta ba me yasa unguwarsa a cikin manyan motoci gudu gidan baban asabe yayi kallo na mami dai gani yadda jikina ke rawa rike hannu na da ce kina murna ko kina farin ciki ko Khadija kin san da muke ji idan kina nuna mana mun fi ki ji komai akan mu ba kin san da ragi kan suke baci da rashin nuna mana soyayya Khadija mun kawo ki inda suka fi mu ki zauna a cikin su ki farin ciki ai da mun burin mu kenan Muryar ta ce ta fara rawa, kafin ka ce me hawaye sun shiga ambaliya a idona. Ni fa mami ba ya isa, da ya dakatar da ni. Dole na haɗe sauran maganar. Da ke a gaban motar nake da sauri na fita, ita kuma take fakanta a jikin shi tana kuka sosai. Kamar karamin yarinya. Shari mata fuska ya cikin da kake murya ya ce, ke ɗaya ke cin zafin abin da take yi ne. Ni ko da gudu na shiga faɗin ya doko, na sami ta zaune ta ci uban gumi. Zubewa ne a jikinta na ce, Uwata ta fita kowa na dawo gare ki. a firgice ta kalle ni ta yi baya kafin ta ce shatuwa shatuwa ya duka da na sani ce alhamdulillah wani ɗan aljanna ne ya kawo min ke dariya nesa na nace suna waje ya duku alhamdulillah to yanzu kar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha ɗaya cewar kasancewa ta tsakar gida ku ci wala kuma da ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci yi sharing a gurbin ku na sau da facebook na gode da kasance